auren su auren su da wani sai wane gaskiya anti ban ji daɗin abin da ya faru ba daman sai da na ce maka ba zan je ba amma ka tiɗa samu sai na je kai yanzu baka ga abin da suka yi mun ba hmm? suka ci min mutunci dama su yi yasa na ce maka ba zan je ba kai ka tila samu sai in je amma in an magana kana magana zumunci zumunci zumunci gashi abin da ya faru haka ne amma har yanzu ina nan akan bakana saboda ina jin cewar har yanzu zan iya samun fa'iza ba na son ki ɓata zumuncinku da yake tsakaninku sai lokacin da na auri fa'iza kuma abu ya tuwo gargara a ce zumuncinku babu shi kin ga mai gari ya waya Allah kiyaye matakan idan fa'iza ta yi aure a wani gida ta fito wallahi ba za ka auri bazawara ba ni abin da nake so da kai ka kwantar da hankalinka ka jira ka gani matukan in ka je dubai ka dawo ni zan zaɓa maka matan aure da kaina kuma ka ga wanda zan zaɓa maka ni fa kowace ce zaki zaba ni ba na so wallahi ko mata za su taba sama ni saboda yawan su ni ba su nake so ba ki kamata ki fahimci zabi da mutum ya ce ga abin da zuciya take so in kuma kin fi so to ki kawo wanda kike so din karshe zaman ya ki mata daɗi to kuma na tabbata fa'iza har yanzu tana so a cikin zuciyarta kuma ko gidan wa ta ci na tabbata wannan auren da za a yi mata ba so take yi ba kawai an tirsasa ta ne amma ni ne zaɓin tana sani fa'iza to ba za ka auri fa'iza ba don fa'iza ba matarka ba ce matan wani ne ana bikin yarinya kana maganar fa'iza matarka ba matarka ba ce ni zan zaba maka mata da kaina ni an ta gaskiya bana so ba wata wadda nake so in ba fa'iza ba. fa'izan nan ita ce a cikin zuciyata wallahi in na zabo mata sai ka ina magana ka tashi za ka sauko ni nawa aka yi nawa aka yi zan zaɓar maka kuma za ka so ta sai dai in baka ganta ba haka kurin shi soyin ya samu tangare da ako ina ido ya ba zai yi kuka ba kowa ya sani a tarihi ana faɗi shi so bai kamar kiyayya ba auren su auren su abin bida ne sai mai kai za ya gane sirri kare da ato ne wani yanayi tsautsayi ne Mai ƙarfi yana da sa a bincika, bai zauna da masu rauni ba. Kenan duniya da komanta na rabu ne, bai manta da marasa shi ba. Shi aure yin salada ne, auren so da wani saiwa ne, ga wani ya gwada shi bai dace ba. A wurin so ake wata wili abin fada. Duk yayin ta samu tarbiya a sallada. To ba za a nemi mai. Hankalinki ki kwanta ku? Kin ji daɗi ko? Kin yi aure. <laughs> Na gode ƙwarai, jinedu Ina taya ki murna. <laughs> Junaidu kenan. Har in za ka yi murnar aikin da ka samu ta yaya ni ba zan yi murnar bikina ba haba jinedu ka fi son watanni na ƙare rayuwata ina cikin kuka da bakin ciki amma kai kana cikin farin ciki ka min adalci ba kin kasa hakuri ne fa'iza na rasa gaggawan mai jiki. Ka ga mu bar maganan nan gobe ne ɗaurin aure na na sani aure kike sani <laughs> ban yi laifi ba in har na so aure suna ce ta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam faiza zan kuma maimaita abin da na faɗa na rasa gaggawa da jira na ne ba za ki iya yi ba ko ne ke <laughs> kenan ba kama ɗauke ni a matsayin mutum ba kanka kaɗai kawai ka sani saboda kana da son kai da yawa Pfizer. ban ga amfanin yin wannan maganganun ba da kake a yanzu saboda ba za ki taɓa yi min maganin matsalata. <laughs> Ai dama kai ka kira ni, ba ni na kira ka ba. Kaso aso kewa ta ke da so ya fi zama daɗi rayuwa. don masoyi farin ciki ba za ya yanke ba. Auren so, auren so shi ne burin dukkanin masoyi. ita mai yaudara da halin ta aka gano ta bata sauya a faɗar suna ba mai ƙarfi yana da ƙarfin sa a bincika bai zauna da masu rauni ba kenan duniya da komanta na rabu ne bai manta da marasa shi ba auren su ah, ah, ah. auren su abin bida ne sai mai kai za ya gane sirri kare da ato ne wani yanayi tsautsayi ne shi aure yin salada ne auren su da wani saiwa ne ga wani ya gwada shi bai dace ba Junaid, bai kamata ka sa damuwa a ranka akan abin da ka san cewa ba za ka same shi ba. Ido ya ba zai yi kuka ba. Don ka rasa fa'iza, ba shi ke nuni da cewa ka rasa farin ciki ba. Me yana ki a ciki? Auren so shi ne burin dukkanin masoyi. Ina burin mutu da soyayyar fa'iza a cikin zuciyata. Amma Junaid ya kamata ka daina tunanin ta Isra'il. idan har zan iya cire tunanin fa'iza a cikin zuciyata to tabbas zan iya mutuwa ai ko ma da na mutu bai kamata na boye abu a ranka ba ga masoyanka ko inda suke son ka so na gaskiya junaid bakin cikinka ni ma ya shafe ni wai ke me yasa kike so ki zama barazana a cikin rayuwata ki fita a sabga ta junaid na zo ne in karbi dukkanin damuwarka domin ta zama tawa bai ya cire maka raɗaɗin da yake damun ka cikin zuciyarka. Wannan ba zai taɓa yiwuwa ba. Domin ko ba aikin ki bane. Ka yadda da ni. Ina son ka ji nadi. Zan iya yin komai domin samun da farin ciki a rayuwarka. Ki san irin bakin cikin da nake ji a cikin zuciyata ba. Tabbas da kin sani ba za ki faɗa haka ba. Junaid, ba zan so kai tafiyar nan kana cikin damuwa ba wannan ne yasa na nemi in gyara alaƙa ta da kai kafin kai tafiyar nan wannan ba abin da ya shafe ki ba kina bata a ki lokaci dan Allah ki tashi ki bani Na naji na yadda zan tafi zan kyale ka amma dan Allah ka dan bani dama ka saurare ni ba zan iya sauraron ki ba Junaid me yasa ba za ka saurari masoyarka ta gaskiya ba ya kamata ka saurari zahiri ka kyale ne. fa'iza fa matar wani ce yanzu ni kuma a yunwace nake ina da buƙatar ka karɓi soyayya ta junaid ina so ki sani da ke nake ni na fa'iza ne fa'iza kuma ta wuce domin ina nan akan bakana ba gudu ba jadawa Janet ina so ka sani, ina son ka, kuma sai na aure ka. Za ki tashi zuwa ni guri ko kuwa? Ka so a so banda lokacin ka shi Kashi kewa take da so, ya fi zama daɗi rayuwa. Dan masoyi farin ciki ba za ya yanke ba. Auren so, auren so. auren so ne auren so shi ne wurin dukkanin masoyi da naki thank you na zo da wani labari ina sauraron ka su da sai dai ban sani ba labarin ko zai miki daɗi ko kuma ba zai miki ba amma zan gaya miki eh, me shi faɗa min ji faiz ya ita mai yaudara da ta aka gano ta ta sauya a faɗar suna ba kace na ce faiz ya aure me ya faru wani wani wallahi shayi wannan baki Allah ya sa ba cikin zuciya ke kwana da jiwa auren so da wani sai wani ga wani ya gwada shi kamar ya ban gane me kake faɗa ba kin gane abin da nake nufi mana kana nufin za ka mun wayo ne wayo kuma kamar ke ani ba ki san muke wayo ba kar ki manta gargashin ki nake duk da ne mijinki ne amma ke ce komai nawa to wani wani zan miki in ta fi ni shekaru ai baka ke ni wani ba haka ne ita mai yaudara da halinta aka gano ta ta sauya a faɗar suna ba auren so da wani sai wane ga wani ya gwada shi bai dace ba A wurin su ake wata wili abin fada. yayin ta samu tarbiya a sallada, to ba za a nemi mai maye gurbin ta ba. Ba mace har mace, amma zuciya ba daɗi. Yanzu a ce ki guda fa'iza ba lalle ba kwalliya ba gyaran kai ba komai ba ba ba ba fa'iza. ta Amina, kin fa kowa sanin bikin nan fa ba a shirya mara ba fa haka amma dai ko da sama sama ma da ce da dan miki lallen ko sama sama haka dai dan yi gyaran ka dan yi kulliyan ko da dai kwanta amina kawai a bar magana wannan su lalle suke so din kawai amma a ce mun kai amarya gidanta ba wani gaye ba komai in uhm, ha ba fa'iza fa'iza ya kamata a ce zuwa yanzu abubuwan nan an haƙura haka hmm. wato mu mata muna da rauni a cikin matsala a rayuwa na san duk abin da kike yi yanzu tunanin kike akan Junaidu saboda ki rasa shi ko ba haka bane anta Amina ina tunanin dogon mafarkin da na yi da na farka sai na gaba a gaske bane Fa'iza ki haƙuri ki ajiye komai tunda kin san ba makawa auren nan ba sai an yi shi anta <laughs> Amina kenan ina jin tsoron Allah kuma na ajiye wannan gabaki ɗaya ba na so in je gidan wani da tunani a cikin zuciyata don hakan zai iya cutar da shi zan gaza ba shi hakkinsa <laughs> don haka kokari nake ta yi na manta insha Allah kuma zan manta ko ke ba hakan dai shi ya fi dacewa da kowace matar aure hmm? Assalamu alaikum Wa Fa'iza. Ina so za magana da ke. Ina jin ka. Sai ki ba mu Shi soyin ya samu tangare da a ko'ina, ido ya ba zai yi kuka ba. Kowa ya sani a tarihi ana faɗi, shi so bai kamar ƙiyayya ba. Auren su abin bida ne, sai mai kai za ya gane, sirri kare da ato ne. Tsaya, na ce tsaya in fita daga motar nan. Ah, me zafi Haka!